jama'a barkamu da saduwa cikin wannan kafa da nake gabatar da darasi na hausa na ku Kubu muhammad harun ci gaba da batun nan da muke kai na karin magana yau zan ɗauki na tara wanda ke cewa a bakin tsoho gora kan tsufa abinda ake nufi da wannan shine idan mutum yana da jinkiri ko kuma nawa ta yadda ake buƙatar aiwatar da wata manufa ko kuma wani aiki a kan kari to sai kasance mutum yana da wannan jinkiri ko kuma nawa ɗin to hakika aikin zai taɓalɓale masa ko kuma zai taru har ya gagare sa aikatawa a kan lokaci ko kuma yadda ake so sakamakon jinkirin da yi haka kuma yana iya ɗaukan ma'anar yadda mutum kamar ka riƙe ko iya riƙe magana a zuciyarsa na tsawon lokaci ba tare da ya furta ba har in dai ana buƙatar a riƙe maganar na tsawon lokacin ne har sai lokacin da ake buƙatar furta ko sanar da wannan maganar kafin ya sanar to idan har in haka ya kasance to ana iya amfani da wannan karin magana cewa a bakin tsoho goro kan tsofa wani abin lura shine uh, ba wai bayanin ya takaita ne kawai ga yadda na tsaya ba uh, ko kuma inda na tsaya tunda karin magana batu ne na falsafa kenan wani zai iya kallo ko ya dubi wannan karin maganar ta waɗansu fuskoki mabambanta da haka ina fatar za a ci gaba da nazari da gudanar da binciken waɗansu fuskoki da za a iya bayar da manufa ga wannan kari na magana na ku Muhammad